Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya A ci gaba da bibiya kan batun cin zarafin iyali da ke faruwa tsakanin ma'aurata. Yau ma muna tare da Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umar Hussein, sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura. Ga madugun tattaunawar Mahmud Ibrahim Kuri da bakin namu. Matan yanzu suna zargin bahaushen mutum da cewa shi ya fi son a yi masa hidima. ya dinga ba da umarni ana bi in ya shigo an san ya shigo in ya fita an sani da waye da sauransu amma anan kuma kina cewa shi ya zubar shi ya zubar kamar yadda na gaya maka cewa addinin malam bahaushe na musulunci ya saje cikin mm. al'adarsa ta inda ba za ka iya bambance al'adarsa da addininsa ba sun saje sun zama ɗaya mm. kusan kowane lokaci mm. sun saje sun zama ɗaya to shi fa bahaushen nan ko kuma in ce shi addinin nan yadda ya tsara ga yadda namiji zai tafi shi ne head of the family wato shugaba ne jagora shi ne jagora shi zai ɗauki duk wasu nauye-nauyen gida shi zai ɗauki duk wasu hidindimomi shi zai ɗauki lalura shi zai ɗauki komai ba tare da yana neman ya samu wani abu a madadin wannan ba sai dai yardar Allah da biyayya iyalinsa wanda shi kuma biyayya kamar abin da bature yake cewa two-way traffic ce mm. kuma kamar ba ni in baka kuma kamar yanda ma'aiki ya faɗa a cikin hadisin ita an Allah halicci zuciya da san wanda yake kyautata mata kuma idan ka duba malaman biology sun faɗa ko ga halittar ɗan adam zaka ga chromosomes ɗin wato ƙwayoyin halittar da Allah yake gina ɗan adam a kai mm. lambar su bata daidai ba mm. na namiji ya fi yawa na mace kaɗan ne hmm. kuma mun sani cewa to who much is given much is demanded to zan da ki dan dama ana zargin ku yan gwagwarmaya ku ne kuke ziga matan ma a wasu lokuta amma dai zamu je ga wannan mala abdrama wai zamantakewar auren nan ta tabarbare ga barista fa tana cewa wai ai ku mazan nan kuna son girmamawar amma ba kwa san ɗaukar nauyin wannan girmamawar da ku. ba zan ce a'a ba kamar da ta faɗa mm. to amma barin ɗan kawo mata ɗan wani abu da ya faru a matsayin misali mm. yaro ne aka yi masa aure da matarsa sai ya zauna tare da iyayensa a gida ɗaya wannan al'ada ta bahaushe mafi yawanci a yaro aure uba ba zai bar shi ya zauna a gidansa ba ya zauna da shi tare da shi saboda ya san dole akwai abubuwan da za su dinga tasowa na kurakurai tsakanin su wanda za a dinga saita mai hanya in ya sauka daga kan layi a saita shi to irin wannan zaman kuma ana samun wasu matsaloli da suke tasowa wanda suke bayuwa ko in ce su hayayyafa su hana aure ya zauna lafiya sama da shekara talatin ko arba'in a ta fama da matsaloli kuma ga tushen abin da ya jawo wai zaunar da eh, yaro da matarsa a cikin gida ita ce matsalar misali hmm. zan dan gutsuro mana wani abu da ya faru hmm. a wani gidan aure da hakan ta faru miji ne da matarsa sun yi aure kuma ba famfo gare su ba irin rijiya ce za ɗebi ruwa hmm. ka gane da babu ruwan famfo hmm. to sai kasance mata ita za ta ɗebi ruwa ta yi wanke-wanke ta yi wanki ta yi ka gane dai hmm, turan da yake gida hmm. su ta ce suna ɗan zaune haka tana ɗiba ruwan tana aikinta kamar da yadda aka saba as usual da yana ɗan soyayya da sauransu sai ta ce da Allah wani ɗan taimaka min ka ɗan jawo ruwan kirji yana ciwo sai ce wannan abu ne mai sauki Tunda da ke dama kike aikin nan kuma yau ina gida bari ne ma daura apron dina mu shiga kitchen in yi wannan in yi wannan ɗebo miki ruwa mi wanke wanke tare mi wanki tare mi kaza tare ce wannan aikace aikace fine mm. to a cikin kanne kuma mm. sai wata ta so ta ta ga a to gashi ta sashi aiki sai ta to ta sami iyaye ta ce to gashi can ba ta sawa na aiki ta shanye shi to daga nan fa matsala sai ta fara idan mace ba mai hankali ba ce to komai ba zai iya faruwa don wannan ta faru iyayen suka zo suka shiga suka yi maganar ya za ta sa shi aiki kaza kaza ta ɗauko yadda ta haifa ta farko ta rike ta haka daga kan bene in ba don wannan kaddarar ba ai da ban auri ɗanku ba oh, kaga wannan abun shine matsala ta farko da aka fara samu ita ce matsala ta farko wanda ta haifu ta yi reshina kaga an samu matsalar tsakaninta da iyaye namiji an samu matsala tsakaninta da mijinta tunda ta yi iyayen rashin kunya ta gaya masa abin da ba daidai ba sannan ƙanne su kuma sun yi contributing faruwar abin mm. sannan ita kuma in a ce iyayenta ne mijin yake zaune a gidansu kaga ba za ta haka ba ba ta ɗauki iyayen mijinta iyayenta ba inda ta ɗauke su iyayenta ba za ta ci uffin ba sai ta ci gaba da harkar gabanta to kaga irin waɗannan abubuwan sun fi sau shurin masaki wannan ƙwaya ɗaya ne idan na ɗauko maka kuma kaga irin ɓarnar da ya yi wanda har yanzu ɓarnar nan wallahi ba ta gyara ba kuma ana tare ana tare kuma har yanzu ana sake samun wasu abubuwan suna sake fita Dr. Hadi Musa dama abin da muka sani idan yaro ya aure kamar yadda Malam Abraham ya faɗa yana da nasaba da abin da ka faɗa ɗan cewa wannan aran al'ada ɗin? Ƙwarai da gaske, ai shi ne ma nake son haɗe magana da barista ta yi da magana da shi Mala Abdulrahman ya yi. Mm. magana da ta yi na Bahaushe ya bar addininsa inda ya ɗauko duka koyarwar da aka yi masa kuma yake zube ban kwarya da su to da da dama ma matsalolin da ba a samu ba da yana aiki da su ah, haka zalika kuma magana da shi abdulrahman ya faɗa na wannan din kaga ya dawo kan magana ta na tirken um, mijin da zai zo ko a gidan shi tare da iyayensa ko a gidan shi can wani wuri yan ah, uwansa su gani ka fahimta mm. mijin da zai ɗauko harkar hidindimin gida ya ce bari ya taya matarsa ko saboda tana da nauyin rashin lafiya ko nauyin ciki ko wani abu haka ya taimaka mata kaga ya tafi irin abubuwan da addinin musulunci ya koyar wanda laraba suka zo da shi mutum ya shiga kicin ya taya matarsa aiki ya mata mm. shara ya mata wanki mm. ya gyara mata gado da sauransu amma al'adar bahaushe ba haka yake ba kaga in bahaushe gani sai gan shi bawai kuma aka je aka faɗa iyayensa ma za su ji babu daɗi yan uwansa su ji ba daɗi ko a ce an ta shanye shi ko amma dai za a gan shi wani soho wani mm. shashasha mm. Ah, na sha faɗan irin waɗannan misalan kamar misali mutum ne ce zai je shopping da matasa mm. supermarket kaga abu ne na zamani na bature na soyayya na kawa har ma in ya je da ita shopping din ya rike mata ɗanta a hannu ya rataye mata jakarta a hannu dan keken da ake tara kayan shopping din an siyo yana tura ita kuma tana kallon kanta tana ɗiba tana zuba ni kaina na taɓa ganin irin wannan sai na ji ya so samun rai sai na sa wanda ya rike mata eh, gashi ya rike ɗa a hannunsa eh. ɗan kamar kamar wata takwas ko wata goma ga jakarta ya rataya ga keken ya tsaya kamar house boy ita kuma tana bi tana ta ɗauko kaya daga kan kanta tana sawa a cikin ɗan keken nan da ake tura a cikin supermarket eh. ni kaina da na kalla sai da na ji abun bai min daɗi wani ci wato ashe har yanzu africanism din nan <laughs> yana nan ne a cikin zuciya ta. <laughs> yana nan a cikin jini na <laughs> eh. to kaga magana da abdurrahman ya faɗa za ta samo tushe na ana son a bayyana da wannan soyayyar turaku na al'ada na daga iyaye da 'yan uwa a ce yassa ta zo ta gani ko kanwarsa ko kanwar mahaifiyarsa ka fahimta mm. to zai iya haifar da rikicin da sai a kare shekaru ana yi ba a gama wannan goyo da ake yi na al'ada binciken da kuke yi dakta na'am shine sai zama ya bayu ga abin da kuke cewa fiscal assault yau ma za a bi mu bashin amsar wannan tambaya zuwa mako na gaba Kafin nan a madadin bakin namu Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayyar dan Adam kuma kwararre a fannin harkokin iyali. Da barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura. Da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Cibahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu